الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما السلام عليكم ورحمة الله barkamu da saduwa a wannan yammaci na juma'a ashirin da hudu ga watan safar watan biyu a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da hudu bayan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muka madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da uku miladiya ya kamata wannan ya zama shi ne darasi na biyu a cikin surkul hajji domin darasin da ya wuce shi ne darasi na farko to amma waɗanda suke ɗauka a bidiyon kafin suka kai mana magiya cewa wancan darasin ba na asali saboda ko an ba su labarin ko ba za a yi darasi ba ko dai wani abu sun haka ko da haka za mu mai ta tunda ana ɗaukar darasi tun daga farko inda aka fara zuwa inda aka tsaya idan har muka darasi zai zarto ba su da wannan darasin na makon da ya wuce duk da cewa ba abin da yake mana daɗi a cikin karatu irin maimai musamman idan ba da daidai ba ina fata mu mai ta to da dai za mu mai ta kila har mu dan ƙara gaba kai inda muka tsaya سورة hajj ita ce sura ta 22 idan ka faro kirge daga sama sura ce wadda take madaniya wa ayatuha 78 tana kunshe da ayoyi da 87 a wani zancen tana kunshe da ayoyi wato 78 da nike son a wani zancen tana kunshe da ayoyi da bakwai ko da shida ko da 75 kamar yadda malamai suke yin sabani wajen kiddiga ayoyi sannan malamai sun yi sabani hal hiya makkiyatun aw madaniyya sura ce wadda take makkiya ko madaniya waɗansu malaman tafsirin suna ganin suratul hajj makkiya ce ayoyi guda uku da kuma karanta nan قسم أن كفروا بربهم والذين كفروا أسقوا ثياب للنار يسحب به ما في بطونهم والجنود ولهم مقام من حديد كلما أرادوا جوعا waɗansu malaman sun suka ce a farkon hajji sura ce madaniya gaba ɗayanta ta kunshi bayanin alhajj dan saboda a cikin akwai lafazin alhaji wa bintin nan bil hajji ya atuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajr amin lafazin alhaji kuma yana nufin ziyara a larabci amma nan ta shar'anta kuma yana nufin ɗaya daga cikin rukunin addinin musulunci guda biyar da ake yi wanda ya kunshi ihrami da tsayuwar arfa da sa'ayi tsakanin safa da marwa da tawafi da kwanan mina da kwanan muzdalifa da sauran an gane ku muna roƙon ubangiji subhanahu ana yi mana jagoranci wajen fahimtar ayoyin jirgin mai lafiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونه تذعن كل مرضعة عما أرضعت كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وترى الناس وما هم بسكارى ولكن lafazin attakawa yana nufin ittiqadul wikaya wato rufan wani tsari ko shamaki tsakaninka da azabar ubangiji tsakaninka da fushin ubangiji ittaqu rabbakum ay ij'alu bainakum wa baina azabihi wikayatan taqikum ku sanya wata garkuwa wani shamaki tsakaninku da azabar Allah dan ku samu kariya kar fushin Allah ya same ku inna zalzalata sa'ati shay'un azim lallai girgizan nan ta tashin kiyama shay'un azim al'amari ne wanda yake mai girma lamarin tashin kiyama abu ne mai girma yawma tarawnaha ranan da za ku ganta ita kiyama din ko kuma yawma tarawnaha ranan da za ku ganta ita zalzala din zalzalata sa'a din tazhalu kullu murdi'atin amma arba'at Dukkan wata ma'abuciyar shayarwa za ta shagala ga barin abin da take shayarwa ta manta da shi ta taimauce ta fita daga cikin hayyacinta wa tadau kullu zati hamlin hamlaha kuma dukkan wata ma'abuciyar juna biyu za ta sauke abin da ke cikinta. lafazin alwada'u yana nufin saukewa wala Allah ko ta hanyar haihuwa ko ta hanyar yin barin an gane ku ba ka dace wa wulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna wato mata masu juna biyu idan an sake su idan su shine su sauke abin da ke cikin duk wanda aka sake su tana da juna biyu sai ta haihu to ta fita daga idda ko ta yi bari to ta fita daga idda sawa'un haihuwa ko bari shine alwado wa tabu kullu zati hamlin hamla dukkan ma'abucin juna biyu za ta sauke abin da take dauke da shi a wata ranna su kara kuma za ka ga mutane suna cikin maye wa ma hum bi sukara alhali ko ba kayan waye suka sha ba walakin na azabar Allah shadid sai dai azabar Allah azaba ce mai tsanani ganin azabar Allah ne zai tabo da su sai fita daga cikin hayyacin su su rinka irin yadda idan mutum ya sha wani abu ya bugu yake tangadi yake cikin tambele to haka mutane za su samu kansu a wannan nan mun faɗa a darasin da ya wuce cewa wataran nasa sukara akwai kira'ar wataran nasa sakara وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد قراءة الحمد والكساء إذا أنت سكارى جمع لنا سكران سكران شيني وندي في كتم سكارى يا ذا جمع سكنا كمر كسلان كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى كاجزم لنا كسلان إلى فتاة بيتا أما إذا من القراءة وترى الناس سكرى وما هم بسكرى وإن سكتي جمع لنا سكران وتوفر من سكراني kana ta damar su jam'in sa da sakara ala wazni fa'ala ko kuma kai jam'in sa akan sukara ala wazni fu'ala wato kowanne ne cikin larabci yayi shi ta sai qira'a ta zo da siga guda biyu din qira'ar jumhur sukara qira'ar hamza wa kisa'i kuma sakara wadansu malaman kuma suka ce a'a sakara jam'i ne na as-sakiru domin as-sakiru shi ma wanda ke cikin mai daidai da sakran mufradansa a takaice da kowanne aka faɗa cikin guda biyun ma'anar su ta dace da larabci wa taranna su sukara wa ma hum bi sukara walakin da azabul lahi shadid wato zan dan sa sa'a na bayyana mana cewa malamai sun yi maganganu guda biyu kan cewa wannan zalzala in yau za ta faru wannan girgizar da za a yi ta tashin kiyama yau za ta faru waɗansu malaman suka ce a ƙarshen yinin duniya kenan za ta da ita ce babbar alama ta rucewar komai suka kafa hujja da idza zulzilat al-ardu zilzalaha wa akhrajat al-ardu asqalaha wa qala al-insanu ma la ilaha illa sai kafa hujja da idza shamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat sai kafa hujja da idza sama'un fatarat wa idza kawakibu intasarat da idza sama'u shaqqat wa aznat rabbiha wa huffat dukkan waɗannan alamomi ne da za su faru a yinin ƙarshe na duniya wanda daga cikin babu wani ne sai kiyama da za a shiga waɗansu malaman suka ce a'a wannan girgiza za ta faru ne a ranar lahira din a ranar tashin kiyama din ranar da za a tashi kiyama wato bayan duniya ta kare an shiga kiyama wannan girgizar za ta faru domin girgizar da ake magana ta anan cikin suratul hajji ba ita ce ake magana ba a cikin waɗancan ayoyin da muka karanta da waɗansu makamantan tabbas su waɗancan ayoyi da ake maganar faruwar girgiza a cikinsu, wannan a duniya ne kafin kiyama amma wannan da ake magana akan ta cikin suratul hajji kuma bayan an riga an ta kiyama ko ɗaya daga cikin abin da ke nuna kiyama ta riga ta zuke don wadancan dukkan su ana maganar girgizar kasa ne idza zulzilatil ardu ko girgizar sama da ke tsatsagewa sama din yawma tashakkaku sama'u bil ghamami wa nuzulul mala'ikatu tanzila duk wannan ana magana ne a yinin karshe na duniya amma wannan kuwa ba kasa ce za su girgiza ba ita kiyamar ce za su girgiza mutane zuwan ta sa'a din dan Allah ta inna zalzalata sa'ati sai aka yi idafa din zalzala din zuwa ga lai zuwa ga sa'a li'anna sa'ata hiya allati tuzalzilu an-nasa kiyamar ita ce za ta girgiza mutane wannan ba kasa ce za a girgiza domin komai ya karwace wato a nemi ta ba a rasa a nike zuwa inda muke gani a cikin kasa wa yasa annaka an jibala fa qul yansibuha rabbi nasfa fa yadharuha qa'an tasfa la tara fiha iwajan wala amsa wannan da abin ne idan kan kula wa dun nujuman kadar wal jibala suyirat wa yadhar isharu usilat kunna? abubuwan da suka faru a nan duniya amma wannan ko an da an tafi kiyama idan kuma ta ba wannan zance na biyu har ma ka ba masa hujja da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda imamu bukhari ya rawaito wanda manzo Allah ya ce za a ci da annabi Adam ranar tashin kiyama fitar da ka san wuta cikin zurriyarsa sai ya tambaya ya ce ya ubangiji ma ba a sunna cikin zurriya menene ka san wuta ko rafan wuta a cikin zurriyarsa sai a ce da shi cikin kowane mutum dubu dari tara da tasa'in da tara yan wuta ne sai ne ɗan aljanna sai su habbai hankalin su ya tashi su ga cewa in haka abin za a tafi to waye zai sha waye zai kai labari sai manzon Allah ya ja hankalin sahabbai da cewa ba haka al'amari yake ba wato yadda kuka tsammani kuke zaton a cikin ku za a dauka ba haka al'amari yake ba a'a ana nufin ɗari tara da tasa'in da tara za a dauka ba cikin ku mutane ba da mutane da kuma ya juzo mazu ko kuwa mutane idan an kwatanta yawan ku da ya juzo mazu wato ainihin kamar farin sa ne a samu bakin gashi a jikinsa ko kuma bakin sa a samu farin gashi a jikinsa muqaddara sauran yawan su ne ya ji zuwa mazu ko kuma ko ne wannan dinin gashin da daya ina fata fahimta lokacin da manzo Allah ya faɗa ka fita bai suka yi kabbara shi to ina fatan ku zama ku ne rubun yan aljanna sabai suka yi kabbara sun sun yan aljanna suka yi kabbara kai yace ina fatan ku zanto ku ne rabin yan aljanna duk suka farke da kabbara to a cikin wannan hadisi da ke cikin sahih bukhari da manzo Allah ya faɗa gaba ta farko cikin hadisi sai ya kawo cewa wa sanan dai eh, kaza kullu zati hamdan hamdaha wa sanan nazu sukara wa ma hum bi sai danganta tazhar kullu murdi'atin amma arba'at da kuma tazabu kullu zati hamlin hamlaha da kuma kasancewar nasu su tara amma wanda su tara sai danganta abin zai faru ne da a wannan rana ta tashi kiyama kaga wannan hadisi ko shakka babu ya riga ya yanke kowane irin sabani da za a samu wajen fasar aya domin hadisi ne cikin bukari ina ba ta fahimta da haka dai ayan uwa babban abin da ya kamata kowanne dan adam ya dauka na darasi a cikin wannan shine ya tsorata ya firgita ya sani cewa wannan rana rana ce da kowane ɗaya daga cikin mu yake zaman jiran rana ce da kowane ɗaya daga cikin mu ya fuskanci ta gadan tsakanin wanda ya masa tanadi da wanda bai masa tanadi ba babu wanda ya sai kauce masa dole sai ya je saboda ka kuma duk abin da yake ciki ya danganci imanin ka da aikin ka na gari shi ne abin da zai tabbatar da ka a gaban Allah ranar ta Allah ta masu cikin waɗanda bayan ga wannan akwai hadisi da ya tabbata cikin sahih ibn hibban wanda aka karbo daga Anas bin Malik Allah ya kare ta a gare Anas bin Malik yace nazalat ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalat as-sa'ati shay'un azim ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa fi masirin lahu wannan sura ta sauka ga manzon Allah manzon Allah yana kan hanya ta tafiya farafa biha sautahu hatta saba ilayhi ashabu sai manzon Allah ya ɗaga muryarsa wajen karanta ta ashabai gaba ɗaya duk wanda yake nesa ma ya matso kusa da manzon Allah sun makada sai yake a tadruna ayya yawmin hada kin kun san wani yini ne wannan da ubangiji ta ala ke magana a kansa yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arbana wani yini ne yawma yaqulu Allah jalla wa jalla wa ala li adama da Allah zai ce da annabi Adam ya Adam kun fa ba'asan nari min kulli alfin tis'abi'atin wa tis'atin wa tis'in ku jarta ka san wuta cikin zuriyar ka cikin kowane mutum dubu dari tara da tisa'in da tara fa kabura zalika alal muslimin an tsammani kike sai hakan yayi nauyi ga sahabbai فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذا الله يقول سددوا وقاربوا سددوا كل ku nemi hanyar daidai ku nemi aikata daidai in za ku fita magana ku fita magana ta daidai in za ku yi aiki ku fita aiki da daidai يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا السديد من القول shine zance na gaske wanda ba ƙarya ba zance na adalci wanda ba zalunci zance na gaskiya wanda babu ƙarya a cikin shine as-sada tadbidu ku dai ku nemi hanya ta tsakiya wa taribu ku kusanci gaskiya wa abshiru ku rinka yin butara da gidan aljanna ga waɗanda suka yi imani da aiki na gari na da wanda raina ke hannunsa ma antum fil nasi illa ka kiyamati fi kandil ba'ir aw karrakamati fi zira'id dabba yace matsayin yawan ku a cikin sauran mutane wato ainihin kamar wato dugo ne baki a hakarkarin rakumi ko kuma dugo baki a zira'id dabba a samu dabba fara da tugon baki a cikin to ka dauka sauran launin ta wanda yake fari din nan ne sauran halittu Ku kuma ku ne wannan tsugon bakin wanda ba ku da yawa in an ta ku da sauran yace wa inna ma'akum la khaliqatayn ma kana ta ma shay'in qatu illa kasarta akwai dan za su tare da ku guda biyu ba yanda za a yi a garwaya su da abu sai sun yawaita abu sune yajuj wa majud wa man halaka min kafarati al-jinn wal ins da yajuj wa majud da aljanu kafare daga cikin aljanu suna da yawa sun kuma munan yawa to idan duk lokacin da aka tashi garwaye za a fitar da kasan wuta za a garwaya ne da su da su dari da da sai da kasan nan galibi cikin su da za a dauka to ka fa ai abin yana da yawa saboda haka anan mun kowane mai imani da yake da kirki ba zai sare da wannan an bai ta ku ma'ana dai manzo Allah ya kawo wannan hadisi dan ya fadaitar da sahabbai bayan sun samu kansu cikin burgiti da kuma lazimi na faɗa a darasin da ya wuce lafazin murbi'a wato abin da yake dauke da shi na ma'ana lafazin murbi'a yana nufin mace mai shayarwa lokacin da take shayar da jaririn a murbi'a lokacin da take shayar da jaririn amma murbi mai shayarwa sawa akwai jaririn a lokacin ko babu kamar yadda idan mun ce wato ainihin haƙin muna nufin mace mai haila wanda ya fi wata ta haila ta kai shekarun haila ta kai shekarun balaga amma ba lalle bane ya kasance don na tare da ita a lokacin amma idan ce ha'iza aka kawo ta ta'alis ko in ce ta usifati ba ta ta'alis ba to wannan abin da ke nufi a lokacin akwai halatta tare da ita to kaga a nan shine abin da zai rikitar da mace tana cikin tayar da yaro har ta manta da shi to nan ba karamin al'amari bane ba ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير ومن الناس الذي تموت من يجادل في الله akwai wanda yake jari a cikin lamarin ubangiji wajen ta Allah da ibada kar a sa kiciya. mun mummuni na kokarin kadaita Allah da ibada shi ko wancan na kokarin aikin ka mummuni na kokarin kadaita Allah a babin rububiyya da uluhiyya shi ko wancan mai musu da jariya yana kokarin sanya ma Allah kiciya, ko dai cikin rububiyya ko cikin uluhiyya shine yajadu billahi mummuni na kokarin korewa Allah da ko kiciya ko kini ko abokin tarayya amma wanda yake jayayya a irin wannan tsari shi kuma yana kokarin sanya ma Allah ɗaya daga cikin waɗannan al'amura da mun ne yake kokarin korewa yana yujadilu billahi bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba kawai yana jayayya da jahilci yana jayayya da wauta yana jayayya da mun gada a wurin iyaye da kakanni da wannan ba a kiran suna ilimi ko da sai da an karanta littafi a dangi matakar ba wahayi ya gaskata abu ba to baya zama ilimi duk lokacin da aka ce ilimi a cikin alqur'ani ko aka ce ilimi a cikin hadisin manzon Allah abin da ake nufi wahayi ba wai ilimin da talato shi aka yi a hankali ba tare da goyon bayan wahayi ba wannan ba a kira shi da suna ilimi da haka alqur'ani yake kiran wahayi da suna ilimi kamar kuma yadda yake kira shi da suna basira kullu hadhihi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa tabani an gane ku sannan kuma yana kiran shi da suna bayyina an gane ku sannan ake kiran shi da suna burhan qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina ko a ilimi ko a ce burhan ko a ce bayyina ko a basira duk abin da ake nufi ilimin da ya samu goyon bayan wahayi ka ba da fatawa da wata matsala da ta iya shiga karkashin nassi na alqur'ani ko ingantaccen hadisi wannan shi ne ilimi amma duk lokacin da mutum ya ba da fatawa da wata matsala da ba ta da goyon bayan qur'ani ko hadisi ko da sai da ya duba da ɗari dari ya binciko ya bata hankalin dare dan ya binciko wannan matsalar ba ta kira sunan ilimi a cikin ina ba ta kuna mai Qur'ani ke da ilimi bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun da haka duk abin da ba wahayi ba a kiran suna ba a kiran suna ilimi wa min an-nas man yujadilu fillahi daga cikin mutane akwai mai jayayya cikin lamarin ubangiji bi ghairi ilmi ba tare da ilimi ba wa yattabi'u kullu shaytanin marid zaka ga yana biyayya ga dukkan wani shaytan maridin wanda yake kangalarre mai yi wa Allah da manzon sa waye kutiba alayhi shi ko an rubuta akan ta hanyar kaddarawar ubangiji shiwa shi shaytanin marid din an rubuta akan sa cewa annahu man tawallahu lalle dukkan wanda ya masa biyayya ya jibinci lamarinsa fa annahu yuzilluhu ko shakka babu zai halakar da shi Waya hadihi kuma zai jagorance shi ila azabi sa'ir zuwa ga azaba wanda take tauka kaga wannan aya tana magana ne akan mabiya mabiyan da suke bin wani shugaba a addinance wanda yake jan mutane ba akan sunar manzon Allah ko da lokaci irin waɗannan mabiya zance ya haɗa ku tsakanin kai da su hujjar su ne abinda da wannan shugaban nasu ya faɗa ba abinda da Allah ko manzansa ya faɗa shi ko yana faɗin son zuciyarsa ne ba wahayi ba dan haka lokacin da suke kafa hujja da zancensa kaga ba da hujja ba hujja suke ta ilimi ba yasa Allah ce man yujadilu billahi bi ghairi ilmin suna jayayya ba tare da ilimi ba malam ya ce kai ya ce Wani wani ya ce an yi wani da wani ya ce wa yattabi'u bayan mutu kuma sai rinka biyayya gawa kullu shaytanin marid dukkan wani shaytan marid kan galare lafazin nan yana nufin dukkan mutumin da ya kafirce ma Allah sawa'un cikin mutane yake ko cikin aljanu da akwai shaytanin mutane akwai shaytanin aljanu kamar da Allah ba da bayani kaza laka janna da kullu nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura wa law sha'a rabbuka ma fa'aluhu fa zarhum ma yaftarun kutiba alayhi shi shaytanin an riga an rubuta a kansa ma'ana Allah riga ya kaddaro masa halaka tun tira annahu man tawallahu kuma an kaddara cewa dukkan wanda ya yi lamarin sa ya yi sawa yana cikin shedanin mutane ne shedanin aljanu ne fa innahu yudilluhu abin da zai faru ne zai halaka da shi wa yahdihi ila azabil sa'ir kuma ya jagorance shi zuwa ga hanyar ta azabin wuta Allah ta yi الإمام ابن كثير وجن تفسير من آية يقول الله تعالى ذاما لمن كذب بالبأس ubangiji yana magana ne yana mai zargin wanda ya karanta tashin kiyama wa ankar qudratullahi ala ihya'i al-mauta kuma yayi musu kudarar ubangiji wajen rayar da matattu mu'riban amma anzalallahu ala anbiya'ihi yana mai kawar da kai ya kyale abinda Allah ya saukar kan annabawa muttabi'an fi qawlihi wa inkarihi wa kufrihi yana biyayya ne a cikin maganarsa da inkarin nasa da kafircinsa duk yana biyayya ga wanda ke fadin bare dukkan wani ke dan sangararre in yau ya gwashin ke tsanin gobe wancan ke tsanin in yau wancan shaytanin ya kawata masa bid'a sai ya bi shi gobe wancan shaytanin ya kawata masa ko bid'a sai bi kullu shaytanin mari kawai yake bi amma wannan su da wahayi kun gane ko min al min al insu wal jinni cikin mutane ko aljanu haka yake bin shaytanin mutane ko aljanu sai ce wa hadha halu ahli al bid'ah wa dalal wannan shine halin yan bid'a fatatu المغرضين عن الحق ودن suka kawar da kai suka kyale gaskiya almuttabi'in lil batil wadanda suke bin fata yatrukuna ma anzala Allahu ala rasulihi da gangan suke barin abinda Allah ya saukarwa manzansa min al-haqq al-mubin na gaskiya mabayyaniya wa yattabi'una aqwala ru'usil dalalati sanan ka biyayya ga zantukan shugabannin fata addu'a ila al-bid'i shugabannin da ke kira mutane zuwa ga bid'o'i bil ahwa'i ta hanyar soyayyen zukata wal ara'i da ra'ayoyi waɗanda ba su da goyon bayan nasu ولهذا قال في تعاليهم وأشباههم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم da haka Allah ya faɗa cikin lamarinsu cikin mutane akwai mai jariya da Allah ba tare da ilimi ba ai ilmin sahihin ba tare da ilimi ingantacce ba ta yi wa wani da malami ne ya yi ilimi ya kawo ilimi ne amma ba ta ce ba ingantacce ba ba ta ai يعني الشيطان كتب عليه كتابة القدرية haka yake kawo magana da wajen ba ma'ana dai dan yayi nuna mana cewa wannan aya ɗin bid'a suna shiga cikin ta to a da ko ayan dan bid'a kuma shine dukkan mutumin da ya zabo wata bid'a ya daure mata gindi yasa ake wa sunnar manzon Allah ta waye dan bin wannan bid'ar da wani yake jiro Allah ya tsare Allah ya tsare يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء مسمى يوما ثم نخرجكم ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بعيد ومن ذلك بأن الله هو أنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وبنجد يا أيها الناس يا كومتاني إن كنتم في ريب من البعث إن كنتم كسنتي كنا تكين شكا من البعث دنجل الشاكين قيامة fa inna khalaqnakum ku tuna cewa mu ne muka halicce ku tunda ko Allah shi ya halicce halitta daga fari daga fari kaga ai ba zai gagare shi ba mai da ita karo na biyu wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu alayhi wa lahu al-mathalu al-a'la fi as-samawati wal ard wa huwa al-'azizu hakim قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa al-ghafurur wadud dukkan waɗannan abin da suke nunawa tun da shi yayin farkon a sai karo na zai ba zai gagare subhanahu wa ta'ala in kuntum bi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum ku tana lalle mu fari min turabin daga turbaya shine halittar kakanmu annabi adam alaihi salam thumma min nutfa sannan muka ci gaba da halittar ku daga uban mani asalin nutfa ana nufin al-ma'ul qalil ruwa kadan haka yake a larabci amma sai aka yi itlaqin kalmar a larabcin qur'ani da an ce an-nutfa ana nufin garwayayyen dugon mali na namiji insanin min nutfatin amdadin nabtalihi fa ja'alnahu sami'an basira wato da an ce nutfa yanzu a larabci ya zanto ya samu sabuwar ma'anar da ba ita larabawa suka summa min alaka sannan kuma mu ne muka halicce ku dai min alaqatin wato ainihin daga gudan jini summa min mudgha sannan kuma daga tsoka mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin mukhallaqa wadda an suranta ta wa ghairu mukhallaqa da wadda ba riga an suranta ta ba kuma kuma da ba a kasu da wuce mun ce malamai sun yi sabani dangane da menene ma'anar mukhallaqa menene ma'anar ghairu mukhallaqa ɗaya daga cikin zantukan shi ne mukhallaka ana nufin tammul khilqa wato daga cikin ku akwai mai cikakkiyar halitta mai cikakkiyar halitta wanda ya kai watannin da ya dace jariri yi a ciki kafin a haife sannan an haife shi da koshin lafiya nauyinsa ya kai yadda ake bukata sannan kuma da lafiyayyen gasu wani shine musallaka ghairu musallaka sai zan so wanda yake mai karamar halitta irin bakwai ne wanda wata shida ko wata bakwai aka haife shi wanda wani ma saboda kasancewar yi kankanta akwai bukatar a rene shi a asibiti a cikin kwalba da ake renan jarirai har kafin daga baya a mai da shi wajen mahaifiyarsa ya fara sannan to wannan shine gairu mukallaka haka wadansu malaman tafsiri suka fassara wato min wa ghairi min lakum malaman suka fassara cewa wato wanda aka riga aka halice shi gairu mukallaqa wanda aka yi ba riga aka yi shi wato ubangiji ta ala ya kaddara halitta wadansu kaga cewa an kammala halittarsu kuma sun kai lokacin haihuwa an haife waɗansu kuma ubangiji ta'ala bai ga damar kammala halittar su bai kasance an yi balin su lokacin da suke zangon farko ko na biyu ko na uku ma'ana suna matsayin ba ne, ko gudan jini ko lokacin da suka kai boka kafin dai a ce sun zama jarirai a cikin sai kasance ubangiji ta'ala ya kaddara an yi balin su to wannan shine da musallaka Allah da su an suna da kai sun a kan cewa wani mutum ne matarsa wato kai bari sai yake ta kuka rinin irin yadda da za a haima masa dama irin a ce dan ya mutu irin kukan da ya kamata yake nan kine ke cewa a fi dayn al mukhallaqatil buka'u wa ayna al hazm wa haka wal haya'u yake fi dayn al mukhallaqati har ma wanda ba riga ta halitta ba ma za ta kuka ina jarinta ina juriya ina kunya to kaga nan ba Allah shahidi sai a fi dayn al mukhallaqatil buka'u wa ayna al hazm wa haka wal haya'u kalamai suka nuna da su suka rubuta mu karanta mu gano a cikin ayar sai suka nuna mana cewa da mukallaka da gairu mukallaka dukkan su kowanne ba wanda aka yi farin domin lokacin da ubangiji ya ce ya ayyuhan nasu yana magana da mutanen da suke rayayyu kuma yake tunatar da su hanyar halitta in kuntum fi raybin min al-ba'th fa inna khalaqnakum wannan magana da wanda yake da rai an riga an haife shi ba wanda aka yi farin sa فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم wannan yana da mu'isa mulka da haka babu daya da ta wanda baya cikin lafazin ya ayyuhan nas wanda baya cikin linubayyana lakum wanda baya cikin fa inna khalaqnakum dukkan mu muna cikin wannan kaduna ce mai girma cikin da ke lallai غير مكلفة مكلفة ko wanne halittace illa iyaka wannan mai cikakkiyar halitta dai wannan kuma bai da Allah ya kaddara masa karamar dama kamar da makaranta a wannan ina ba ta akwai zance na uku wanda ban kawo shi ba a wanda jama'ar din al-qasim ya kawo cikin tafsirinsa yace mukallaqa da ghairu mukallaqa kowanne zango mai zaman kansa daga cikin zango na halittar domin idan ya zama nutfa kwana arba'in ya zama alaka kwana arba'in ya zanto kuma mubga kwana arba'in daga nan kuma mubga din nan sannan kuma ya tahawwala ila mabdatin ukhra shi ne gairu musallaka don kullallan abin da ba riga an san an buta rai ba sannan kuma sai zama musallaka wato shi na nufin da mukallaka da gairu mukallaka kowanne zango ne daga cikin zango na halittar jariri a ciki kamar yadda nukufa da alaka da murza suke zango kowar dai zango mai zaman kansa cikin zango da hadisin jami'i ina ba ta mun fahimta to amma idan muka ɗauki wannan tafsirin nashi a cikin wannan zango guda biyu da mukallaka da gairu mukallaka idan mun ce kowanne zango ne mai zaman kansa wani ne zai riga wani zuwa gairu mukallaka ne kamar ya zo sannan kuma sai mai sai mukallaka ta zo amma a jerin larabcin qur'ani wanne aka fara kawowa mukallaka ne aka fara kawowa sannan gairu mukallaka to baya nan ya mutu shekaru aru aru da ko wuce balla sarari musu wannan tambayar ya ba mu ina fata mai da sai dai kuma ka ce ba da ansa a madadin sa in ka zo sai ka ce ai al-qasdu bil wawi la yaqtadi tarkib da aka ce mukallaqatin ta ka ce wa ghayr mukallaqatin ta iya yi wa lalle ghayr mukallaqa ta fara zuwa sannan mukallaqa amma a ta fada ka baka labarin a hargitse ba wai ubangiji na son ya kawo maka shi bane ala wajhi tartibi li'anna al-qasdu bil wawi la yaqtadi tartiba wato kawo akafi da wawun a ce ja'a zaidun wa khalid wa usman wa muhammad baya nuna cewa lalle zai da a farkon zuwa kila ya iya zuwa muhammad ya fara zuwa sannan khalid ya zo sannan zai ya zo zuwa karshen su amma da ka tashi alwawu ta dullu ala mutlakin jam'i wawu kawai tana nuna ga abin da ya faru amma ba tantance suke wanne ya fara zuwa sannan wannan sannan wannan sannan wannan ina fara mu bai ina da yana nan duka da yake na da cikin hankali zai babu da kuma da sa so ne sun wannan ne a kare mun dauki wannan tafsiri na cikin mukallakatin zango ne zaman kanka bai mukallakatin kuma zango ne ya zaman kanka lil bayyana lakum bayyin lakum da mu bayyana muku kudratu mu bayyana muku iko ba bisa ga halitta mu bayyana muku iko mu bisa ga farfado da ku bayan mutuwa domin gina jariri a cikin waɗannan hanyoyi da ubangiji ta Allah ya samar a cikin mahaifa ta ƴa mace lalle ba karamin aya ba cikin ayoyin da ke nuna girman kudin ubangiji sannan wani kirru fil arham ma nasha muna tabbatarwa a cikin mahaifa irin abin da duk muka so na arrahim arrahim mahaifa mukan tabbatar da ma wa abin da muka dama ila ajalin musamman zuwa an kaddara masa watan da zai sannan kuma sai mu fito da jarirai na yi bayani a wancan lokacin cewa lafazin tifl jinda cewa mufrad ne amma ma'anarsa shine ne jam'i domin akan kawo musamman in ya kasance ismul jinsi ya zanto al-murad bihi al-dam domin lafazin sifil a nan gurin ismul jinsi ne da haka ana nufin asfal kin wanda akwai idan idan sa cikin alqur'ani a wurare da yawa wanda lokacin mun kawo wasu ayoyi daga cikin wanda mun kawo a wannan lokaci akwai wadan Allah ta'ala waja'alna lil muttaqina imama lafazin waja'alna lil muttaqina farkon ayar rabbana هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين lafazin imam mufrad ne amma ma'anarsa wadda Allah lil muttaqina a'immatan amma sai a kawo mufrad ana nufin dan kamar kuma da a wancan lokaci mun kawo hasna ulaika rabbika ai wa hasna wa hasna ulaika rufaka aka fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fa quluhu ani amriya ai fa in tibna lakum an shay'in minhu anfusan fa quluhu ani amriya nafs bi ma'ana anfus bi dalalatil jami' wato akan kawo mutum da da nan jinjiri kamar da muka karanta kuma kawo ta wahid cikin alqur'ani a wancan da kamar da nake ba mai wahala irin mai mai saboda sai ka ji ba daɗi lokacin da kake mai da sun mun tabul go a cikin sannan daga cikin ku akwai zai kai girman ka al-ashuddu waɗansu suka fassara da cewa shekara 40 lafazin al waɗansu kuma sun fassara shi da cewa wato ainihin shine shekara 30 zuwa arba'in waɗansu fassara shi shekara 25 kamar imam Abu Hanifa thumma litablugu ashuddakum wa minkum man yatawaffa cikin ku akwai wanda ake karɓar rayuwarsa ya mutu tun yana yaro karami wa minkum man yuraddu ila arzal umri cikin ku akwai wanda ake mayar da shi mafi kaskancin rayuwa likai la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a dan ya kasance ya daina sanin wani abu bayan ko da ya sani ya zanto baya da ilimi baya da ilimi ya zanto ya manta abin da da duk ya sani saboda tsufa wannan arzal umr shi ma malami sun yi ta tattauna wajen mai da arzikin umar waɗansu suka iya kance da shi shekaru 80 waɗansu suka ce shekaru 60 ba dai nassi daga Allah ko manzon sa wanda yake ga waɗansu shekaru da idan mutum ya kai su za a ce ya kai arzikin umar abu ne da zai iya wa daga wani zuwa wani za ka ga wani yana dan shekara 60 ya rike amma ga wani ya shekara 90 da hankalinsa ina ba ta an fahimta wani kuma ga shekara 80 ya rikice amma ga wani ya shekara hatsari da wani abu yana cikin hankalinsa to kaga irin waɗannan baiwa kuma ya danganci irin rayuwa da mutum yi tun lokacin yana yaro kamar da muka faɗa a wancan darasi wa taral ardu hamidatan zaka ga kasa hamidatan ayyabi kasa e kasashiya fa idza anzalna alaiha alma idan mun saukar da ruwa akan ta ihtazza sai ta yi wa rabat sai ta gato ko ta karu wa ambata min kulli zawjin bahid sai ta fitar daga dukkan wani kala bahijin mai ban kaye daga cikin tsoro da ke fitowa daga cikin wani ya zanto kore wani ya zanto ruwan dorowa wani ya zanto ja wani ya zanto kaza kaza silwan ko kai da silwan ga shi kala daban-daban wani lokacin kuma sun sha bamban kamar yadda Allah madaukakin sarki ga dama zalika bi anna Allah huwa al-haq to an baka wannan labari ne dan ka gane cewa Allah shine gaske tabbatacce wanda yake baya da farko ko baya da gaske huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin dai idan ce alhaqu ana nufin as-sabiq allazi la yataghayyar wato tabbataccen da baya canja tabbataccen da baya mutanyawa tabbataccen da la tu'assiru alaihi mururul layali wal ayyam yau da gobe ba ta yin tasiri a kanka amma dukkan wanda ba Allah ba ko yau da gobe tana tasiri a kanka amma Allah shine al-haq wa annahu yuhyil mauta kuma shi Allah shine mai rayar da matattu wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma lalle Allah mai iko ne akan kowa akan komai wa anna sa'ata atiyatu la rayba fiha kuma lalle tashin kiyama abu ne mai zuwa la rayba fiha ba ku kuntu cikin sa wa anna Allah yab'athu man fil qubur kuma lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala zai farkar da man fil qubur wadanda suke cikin ومن الناس من جاهد في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير صانع عتبه ليدل عن سبيله ليدل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس اللي cikin mutane man yajadilu fillah akwai wanda yake musu cikin lamarin ubangiji bigare ilmin ba tare da ilimi ba wala hudan ba tare da shari'a ba wala kitabin munir ko ba tare da wani littafi mai haskaka masa gaban ka littafi mai haskaka gaba shine littafi da Allah ya saukar kan wani annabi cikin annabawa in ya zanto mai kafa hujja da littafin ya zo a zamanin shi wannan annabin da ya zo da littafi ثاني يطفي ثاني يطفي وتحال na man yujadilu billahi bi ghairi ilmi wato kai cewa yana mai girman kai domin lafazin al-isfu a larabce yana nufin gefen ka na dama gefen ka na dama sunan sa al gefen ka na hagu sunan sa al-isfu li kulli insanin isfani yaminan wa shimala kowanne dan adam yana da gefa guda biyu to lafazin al ɗin din shine gefen ka na dama tun daga kokowar kai har ya zuwa ga tsuwawun dama gefen ka na hagu shi ma tun daga kokowar kai har ya zuwa ga tsuwawun tsuwawun shine al to idan aka ce sani ya kisu kibi wato mai karkatar da gefansa ma'ana mai girman kai da karkaba ce da kai ina fata afirka mai jiji da kake da shi da sani ya yi su mai cika da ba su wanda za a faɗa masa gaskiya ya kiji dan yare na wanda ya faɗi gaskiya wato kinaya ce ta larabci da alƙur'ani domin saniya sanin din wato kamar ismul fa'il ne na sana yasli akan ce sanahu yasbihi idan ya lankwasa shi ko ya karkatar da shi ko ya linke to haka ɗabi'ar waɗanda ba sa son gaskiya suke idan an faɗa musu sai ka sun kawar da kansu sai ka sun zuya baya wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka an lam yasma'a ka anna fi udunayhi wa wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun dai wannan alamar cin da sai an faɗa masa annan sai idan an zaga sai ka ka tafi daga nan wai ba da kai idan sai ka fita sama faɗa masa shine sani ya li yudilla an sabilillah ba dan ba sai dan ya kautar da mutane daga tafarkin ubangiji lahu fi dunya lalle yana da kaskanci a rayuwa ta duniya wanda wannan shine halin wa nuziquhu yawmal qiyamati azabal hariq kuma za mu tantana masa azaba ta kuna a ranar kafin kiyama Allah ta kare malamai suka ce akwai sabani tsakanin wa minan nasu man yujadilu billahi bi ghairi ilmin wa yattabi kullu shaytanin marid na farkon sura da kuma nan wa minan nasu man yujadilu billahi bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabun munir waɗancan na farko mabiya ne waɗanda suke su bin shugabancinsu bi makantaccen bi biyayya ta kalidanci na ƙarshe kawai wa man ana illa min guzayyata in ga wanda waiku wa in tarsil guzayyatu arsudi yace ba ruwa na ni dai ina tare da guzai yace in guzai ya sai daidai na yi daidai in ta fasa ni ma na yadda na fata ba abin da gane malam ya faɗa sai ya faɗa duk abin da ya faɗa ba a masa ne kamar da wannan faɗa cikin alƙur'ani sai wa sallimil amra lahu la ta'tarid wa law bi isyanin ata idan turid yake sallamawa sai yin ka gaba daya karka ce dan ko sako ka ga yayi to a wannan lokacin an wada ka ba Allah ya farna ce wannan yadda billahi bi ghairi shirki wa yattabi'u kullu shaytanin kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudhilluhu wa yahdihi ila nar mabiyakin wanda suke biyayya ma kawai da biyayya Allah ya tsare amma wannan wani nasu mun yi da billahi bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabun mun yasu gabanin an gane ko da ghairi wala wala ya dan wanda ake bi ba ya wai wai yawan mabiya kin za ka yana canza tafiya irin ba da tsari li yudilla an sabilla qira'atul jumhur daga azalla yudillu tunda har ya kai matsayin ya fatar da wani ya nuna shi ake bi ko shi ke biyayya shi ake bi amma wannan kubutar da shi ake an gane ku amma wannan ku shi ke fatar da mutane shine li yudilla an sabilla li ghairihi li yudilla an sabilla lahu fi dunya sujud wa nuziquhu yawm al-qiyamati azaban alim Allah ce za ce da shi zalika bima qaddama da daka abinda za a fitar da kai cikin azabar wuta bima qaddama da daka saboda abinda hannayen hannayenka so gabatar wa anna Allah laysa bi zallamin lil abid kuma lalle Allah madaukakin sarki bai zanto mai zalunta ga bayansa ba subhanahu wa ta'ala lafazin bima qaddama da daka yaso dama a cikin alqur'ani akan kawo abinda hannaye guda biyu so gabatar ana nufin abinda kai gaba ɗaya kai dan adam amma akan jingina ma hannaye saboda su suke da tasiri wajen karɓa ko bayarwa ko murtsewa ko lauyawa ko kullawa ko kuncewa to idan an bata hannaye ana nufin dan adam gaba daya sawa'un mutum ɗaya aka jingina wa kamar nan zalika ma qaddama da ka wa anna Allah laysa bi zallamin lil abid ko zalika ma qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bi zallamin lil abid idan an jingina shi zuwa ga dami sannan wa anna Allah laysa bi zallamin lil abid lafazin zallam ala wazn fa'al mubalaga ne na zalim idan an ce zalim azalimi amma da an ce zallam mai yawan zalunci duk da siga ce ta mubalaga amma akan kawo shi a cikin narasi ne ya dulla ala mutlaqil wasf kawai dai yana sifa ba tare da mubalaga cikin sifa ذلك ما قدموا يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد أي zalimin بظالم للعبيد ma'ana ba a nufin mubalaga da ke cikin nan gurin domin in an nufaci mubalaga to fa an kore babban zalunci ne ba kore karni ba shi ko Allah subhanahu wataala bayan zalunci gaba daya ko an kankanta zalunci wala yazna wa rabbuka ahada inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yuzlimun da haka ko wannan a cikin zalunci kuma ke ta yi gitsu ka sai salfati ina quhuli yaqtulani wal mar'u laysa biqattali ai lafazin qattal da lafazin qatil wato qatil mai kita qattal mai yawan kita sai ce ta bi ba na ba zai iya kace ba ba na nufin ba zai iya mun kisa sama da uku ba domin idan yace ba zai iya mun kisa sama da uku ba ma na zai iya masa nawa shi kuma so yake nuna ba zai iya masa sama ɗaya ba kan kaga nan a ce da yake wal mar'u laysa bi qattali da yake nufi ma'ana laysa bi qatil baya nufin wani da cikin nan gudu ayatatuni والمشرقي مبادئي ومكنونة ذرق كأنياب أقوالي وليس بذي رمح فيطعنني به وليس بذي سيف وليس بنبال هذا كما نبال أنا أقول بايا نحن مبالغة أولي أنا نحن ذي نبل ما نجي أقول شيء أتكلم رسول الله ذلك ما قدم لي ذاك وأن الله ليس بالله كان لا ومن الناس من يعبد الله على عرش فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير ومن الناس اللي cikin mutane man ya abudu Allah ala akwai wanda yake Allah a bisa gefe daya fa in asabahu khairu idan alkhairi ya same shi yalwan arziki da kwanciyar hankali da zaman lafiya kisa ma bihi sai ya nutsu da addinin na musulunci da yake ka wa in asabatu fitnatun amma idan wata fitina ta same shi aka kore shi daga garinsa aka kwace dukiyarsa aka adabtar da shi ko aka kai masa hari dan kisan shi in kalaba ala wajhi sai juya baya a kan fuskar khasira dunya wal akhirah mai irin wannan hali ya tabe duniya da lahira zalika huwa al-khusran al-mubin lalle wannan ko ita ce tabewa mabayyaniya Allah ya tsare ya abdullah ala mutumin da bai da tsakiyar addini ba mutumin da ya zaɓa wadansu bangarori na addini yake yi abu kaza ya dace da sauran su sai abu ya dace da kuma yana duk yake yake shigarsa addini da rukunsa da addini sai ga arzikin sa yana gurguwa kasuwancin sa na ci gaba sai ce eh lalle wannan addinin ba amma yana shiga cikin addinin sai ka kasuwancin sa ya ba ya ga an kore shi daga aiki ga an yi in kana ala wajhi sai ya ma'ana kamar shi ya shiga addinin sai a ba shi sakamako san anan duniya ba a san lahira ba dama ya shiga da fuskar biyu ce to za mu jarraba mu gani idan abin da daɗi mu tsaya in babu daɗi kuma wahala ta koma fita shi ne man ya abu Allah ala ha ka ba fata ko wani lokaci irin wannan mutane lokacin manzo Allah ta aka samu sai mutane su ce sun yi imani sun yi hijira sun sau da garin sai su zo Madina idan suka zo talauci ya dame su wahalar rayuwa ta dame su wace gari kawai a taron mutum ya yarda ya koma garin amma idan ya zo aka ci aka ta sa'a ya dace da an samu wata dalima a wajen yaki ko wani alfairi ya zo aka ba shi nashi kasan kai ya nasu yake lallai addini ne da shi na bayana sabahu bayana sabahu khairun yatma annabi wa yana na fitnatun in qalaba ala wajhi qasar dunya wal akhirah dalika fil qur'an abinda ake so duk wanda zai addini zai addini ne dan lahira idan ubangiji ta Allah ya dama sai darrabe ka da da kikkiawa a nan gidan duniya sannan kuma a lahira kuma ka dace da aljanna idan ubangiji ya dama sai darrabe ka da mummuna a nan gidan duniya wannan kuma akwai hikimomi da yawa ko dan ya kankare waɗansu zunubanka da suka wuce a baya ko dan ya ƙara bunƙasa yawan ladanka ko dan ya ƙara ɗaukaka darajarka a cikin gidan aljanna ubangiji ta Allah zai yin wannan jin daɗin rayuwa ta duniya ba shi ke nuna mutum yana bin Allah ba kamar da jin wahala ba shi ke nuna ko mutum yana cikin sako ba Umar dan Khattab ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallama manzon Allah ya bashi shi izini ya shigo yana shigowa manzon Allah na kwanta akan wani kesu ummar tabarma ya tashi ga zanen tabarmar a jikinsa Umar dan Khattab ya rubuta da kuka yace ga shi tsara da kaisar, shugabannin daular Rumawa da Fashawa suna cikin zinari da lu'ulu'u da zabarjaji kai kuma kai ne sai sayyidul awwalina wal na kana cikin irin wannan hali na rayuwa akka barma dabbaran ka na fitowa a cikin fatar ka sai manzo Allah ya kalle shi ce aw fi shakkin anta ibn al-khattab shakka kake yi cewa ba kan gaskiya muke ba shakka kake cewa zuwa bata tuba ne ba ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fi hayatihim dunya wa tamta'u biha mutane ne waɗancan waɗanda rabansu lahira aka kalmo musu gaba ɗaya aka ba su sisi ne a gidan duniya mu kuma namu an ajiye mana sai a can zamu je mu samu me yana damuwa ta a cikin nan samun wahalar rayuwa ta duniya ba cikin nan baka bin Allah ko ba cikin nan Allah baya saka kuma jin daɗi ba cikin nan Allah yana saka jahilci ne mutum ya dauka cewa idan in ya samu aiki in ya samu wani abu in yayi kaza to wai Allah alamar Allah na saka sannan kuma in ya rasa kaza ya rasa kaza kuma alamar Allah baya san kenan duk wanda yawa Allah irin wannan san yana cikin waɗanda suke wato ainihin suke munanawa Allah da su mummunan da su yanzu nuna billahi sunnan suna nuna da su ga ubangiji subhanahu wataala kai dai babban abin da ake so ka ga cewa abin da kake aikatawa da abin da kake cewa da abin da kake magantawa In ya dace da Allah ya ce annabi ya ce to ka sa rai cewa lalle kana cikin wadanda Allah ya yana yake so to kana cikin rayuwa mai dadi ko baka cikin rayuwa mai daɗi domin duniya ba komai bace ba manzo Allah ya cewa da a ce duniya da abin da ke cikin ta matsayin ta ya kai na hukuncin sauro a wurin Allah da Allah bai bai wa kafiri ko ta mukarwar ruwa ɗaya ya ta ba inda duniya tana da matsayin kuke sauro a wajen Allah darajar ta cikin masa da kuma ko muka ruwa dai Allah bai baki amma tun da ba ta daraja kike da sai kalifa kina imamu ta ce cewa mun ce ba mai a kan ta sai karnuka yace in kana so karnuka sai muka hauki sai ka tafi inda suke cin musu in ka kyale su sai ka wuce su wuce ba ruwan ka su ba ruwan to haka duniya in mutum ya to zai neme ta da zalama da haɗama da roƙo da tumasanci to duk abin da za a baki ba zai cire masa talauci ba sannan kuma Allah ba zai sha masa albarka a ciki ba sannan kuma ba zai kima ba wajen yan duniyar da suka bashi wannan duniyar amma idan mutum ya kwantar da hankalinsa ya nutsar da zuciyarsa yana zaune a gida abin da yake arzikinsa ne sai ya zo masa cikin mutunci ba tare da ya je ya mika hannu ba kuma sai Allah ya sanya masa albarka kai ga wa da a cikin rayuwa amma menene na haka ma idan mutum ya zo da karamar sana'arsa da dan karamin albashinsa yana yi yana neman wata sana'a da yake ganin dabuwar na inganci yau ne za su zo gobe ko jibi ko watan gobe ko watan jibi da gudun yadda Allah ya zartar dan na fawwala masa komai wannan sai baka kwanciyar hankali amma daga lokacin da ya kasance kuɗin shigar shi ne naira dubu ashirin a wata kana bukatu kai da iyalinka na dubu ashirin irin nan da ke tumatanci da fadanci ko wani ɗan siyasa ya ja ka ya zo ya baka naira dubu hamsin ko naira dubu ɗari ka da ka gida ba dole ka tunda ke bari dole ka canza waɗansu bukatu dan naira dubu ɗari na faɗowa hannunka zuciyarka za ta baka sakonni na abubuwa ba ka sai yi kaza sai kaza sai kaza sai kaza sai kaga dubu ɗari ba za ka isa ba sai an yi tuko to idan ka je kawo wani cefa ne wanda kowa ya gani a gidan ya san cewa ya wuce yadda aka saba yi to za ka ci gaba da yi za ka ci gaba da yi har dubu ɗari ta kare to ka koma baya a daidai samun ka na dubu ashirin a wata matsala ce ka ci gaba kuma babu ya za a yi sai kayi roƙo sai kayi ƙarya sai kayi gulma sai kayi zage-zage sai ka je falon wani ka zage wani ka je falon wani an yi da wani ka ta mutuncin wani sannan a ba wannan shine halin da mutane suke samun sa mutum ya tsora wa kansa abin da Allah bai tsora masa ya dauki wani tsari na rayuwar da ya san ya fi karfin samun ko kuma wannan dubu ashirin haka kake gudanar da iyalin da kai da cikin kwanciyar hankali da zaran ka samu kyautar naira dubu ɗari shi nan da wata wuce da aka samu da kalli sai da cewa ka san zan nawa da shi a nan gudanar ba ne shi kai in samun ta ya kai ba amma dubu ɗari shi ta zo saboda aka sai ka ji aka yi hidima da kaza da kaza da kaza a araha a ranka da hannu naira dubu wani ko dubu sun fita ta aure shi da ta dawo aka rika sai fa na kamar ki naira dubu arba'in ya kare amarki ya tsare su kuma kuma sun tsare za a koma rayuwa ta fita da dare kaga nan mun dole mutum zai kariya dole mutum zai fata shi shi zaka ga mutanen musulma da bayan maula kaga mutum da mota ma da maula ya haɗu na kai mutum wata rayuwa ce da ba ka wata yana da su asirin sa a bayan maula saboda rashin tsara rayuwarsa kan tsarin kana'a maza Allah ya daga hannun ta Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin rizqa ali Muhammadin kafafa ya ubangiji sanya arzikin gidan sanya arzikin iyalan gidan Annabi Muhammad ya zanto kafafa kafafa shine wanda ya isa kuma ba ya ragowa ba ba a nema ba a rasa amma ko ba lalle bane zanto akwai daɗi da mai da nama irin gidan wani kafafa kenan abinda maza Allah ya rinka roƙo kenan har yanzu a cikin rayuwarsa to ka ko manzo Allah la yatruku al-mahdura ila la yatruku al-fadila ila al-mahdud ba zai kyale abu wanda yake mai karancin mai babbar sallah ya koma zuwa ga mai karancin sallah ba inda ake wannan halin shine kalala su take maka tsanga da annabi zai roƙa ba amma tun ita ce hali mai falla mafi girma sai annabi idan Allah ya ga dama ya alka ta hanyar da ya so wannan inna ma huwa zikr saka Allahu ilayka sai kai wa Allah godiya ka bi ta hanyar sa'a da da Allah ya baka ba sai kanka jira maka ta wahala amma idan baka samu ba dai samun ka karka yi hadama karka yi roko karka yi mura karka dauka kawai dan karama ahlus sunna dole ka jira dan mai kalma ahlus ko kike cikin wahala ina ba ta fahimta domin sai ka fada cikin nan na kuma ya Abdullah ala khairun isma annabi fitnatun in kalaba ala wajhi akwai yaron wani to yaron ya zo da ya zama yaron ya zama ya bar gemu da komai da aka a jiwon sa suka a gemu ya zama wasa da ke ba na dama sai ya fi ke da ai ya kamata ko kuma gidan ya aski na shi ga lokaci alaji duk da mun bata amma da yawan maki ban taba zamanin wata mutane za ta a gemu amma wanda suka bata ya fata sun shi da ya asige mu kuma har yau wajen waye gai ya asige mu kuma ya fice wannan ta kasa ta zarfi to da fata ya zama wasa da addini wannan duk zai yi shiga fadin wannan aya ayoyi da ake karanta su ba wai tarihi ba ne ba mu karanta mu rinka jin mu ga matsayar mu a cikin kowace aya da za mu karanta yaya muke alakar mu da wannan aya shin mun shiga cikin fatan ta ko Allah ya tsare mu mun fice mu dai idan ya kasance abin da take dauke da shi abu ne ba na hali na gari ba shin mun shiga cikin ta ko a waje muke muna kokarin mu shigo idan ya zanto abin da aya take dauke da shi halin na mutanen ke zalika huwa al-qur'an nabi yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u yad'u za ga yana kiran min dunillahi wato wanda ba Allah ba ma la yadurruhu irin abin da ba zai ba zai iya cutar da shi ba wa ma la yanfa'u ko ba zai iya amfana da shi ba zalika huwa ad-dalal wannan shine bata wanda yake mani sanci ko za ga yana kira ko yana bautar laman darru abinda cutarsa akarabu min nafsi shine mafi kusanci saboda amfaninsa da bi isla mawda wa da bi isla asir kir da ubangida ko majibincin lamari in ya zanto wani ne ba Allah ba wa da bi isla asir kir da abokin wanda in ya zanto wani ne ba mummuni ba ba salihin bawa ba to anan wannan ayoyi guda biyu yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u shi wancan mutum da ake zargin yana bautar Allah a bisa gaje ne bai shiga addinin tsakiyarsa sa yana kiran abin da ba zai amfani shi ba ba zai cutar da shi kaga na an kore amfani da cuta ga ne ga duk wanda aka kira Allah amma aya ta gaba ta ce yad'u laman darruhu aqrabu min nafsihi yana kiran abin da cutarsa ta fi amfaninsa wato kaga nan wurin kuma sai aka tabbatar masa da ne amfanin da cutarsa bayan a kan wurin ake la ya zurru wa la yanzu ba da cuta ba da idan mun lura zai mu kamar akwai tufka da walwala domin ba da cuta ba duk abin da ake ba Allah ba la ya zurru ruwa la yanzu ba zai iya cutarwa ba zai iya amfani ba in ka masa waye ba zai iya cutar da kai ba in ka bauta masa ba zai iya amfani ba zai iya amfani da kai wannan ita ka'ida amma da aka ce da man darruhu aqrabu min nafsi cutarsa ta fi amfaninta abin da an tabbatar da ne ya ware iya cutarwa ko ya ware iya amfanarwa su shine dan warware wannan matsala malamai suke maganganu daban-daban amma mafi zahirin magana wajen haɗa kan wannan ayoyi ita ayar yadda umin dun zai ma la ya dubu ba ma la ya kana magana kan bawan da halin su shine bautar gumaka gumaka da aka saka ko da ce ko da duwatsu ko da dukkan abin da ba mai rai ba kaga la ya wa la ya ba su yi amfani da jiyo ba za su iya cutar da su a duniya da lafiya amma aya ta biyu ku lamun darruhu aqrabu min naf'i ana magana kan wanda suke bautar mutane masu hankali mutane yan uwan a duniya su ka iya musu wani amfani su gani lokacin da suke da rai ko ba haka ba ko su cutar da su in sun ga damar cutar da su da karfin mulkin ko da iko yadda yad'u lamun darruhu aqrabu min nafsi to wannan amfanin da suke da shi annafu dunyawi ne wanda yake munqata'un la yadu amfani da duniya wanda yake zai yake ba zai dawo ba haka cutar da suke da shi kuma abdurru dunyawi ne kuma munqata'un ba zai iya to tun da ko haka ne idan mutum yana da shi ba sai amfanar a duniyance ko yana da sifa ne cutar a duniyance kadai wannan kawai sai ka ka allantar da shi to ka tabbatar ka yi bauta ga wanda cutar ta fi amfanin ka yawa saboda me ka bauta ta masa don neman amfani don guje ma cuta amma sai ka fada cikin cutarwar wanda idan ya tafi kama ka da azaba ba za a kare ka shine Allah ta'ala kaga nan sai zan to yadda ulaman garruhu aqrabu min nafihi la bi'sa al-maula wa la ina ba wannan ya fito da ma'amalin guda to kaga wannan shi zai hada ayoyin da kasance ba su karo da juna وفي آية تكفيد لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد إن الله لله الله تعالى يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات زي تكدوا أن تكون إيماني كما تكون أيوكا نجري جنات aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu ke gudana karkashin ginanan su inna allaha yaf'alu ma yurid lalle Allah ta'ala mai aikata abin da yake zubi ne ba mai hana shi abin da so ya masa sai guda ta nan abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wannan mutum kuskure kuma Allah ya yarda ina son tafsirin waɗannan ayoyin daga fama da wani min halbutun har zuwa wani kada adin sabon da ta al'ula na ai sabon tafsiri yake nan sai baka ma'anoni na sama sama da bai kamata su fara daga fama da wani min halbutun tunda ba gafa ba ce ba da ya kamata ka falo daga baya kafin wannan kamar sun mai inda kuma ayyuka kwallo da mutazzibun da asirin da mai shirin min tafsir sana ya kamata ka faru ubangiji yana magana a cikin ya surtu waqi'a idza waqa'at waqi'a dangane da ashabu shimal waɗanda za a baiwa su a hannun hagu ma a sabu ashabu shimal fi samumin wahmin وظل من يحمل لا بارد ولا كريم انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الجنس العظيم وكانوا يقولون اذا متنا وكنا ترابا عظاما انا لموروثون او اباؤنا الاولون قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم ثم انكم ايها الضالون المكذبون za a ce ya ku waɗannan batattu masu ƙaryata annabi masu ƙaryata wahayin da aka saukarwa Allah ya saukarwa annabawansa la akiluna min shajarin min zaqqum za ku ci ne daga itaciyar zaqqum itaciyar zaqqum itaciya ta ke fitowa daga tsakiyar wuta innaha shajaratun takhruju fi asl al-jahim bal ma ka'annahu ru'usu shayatin wato itaciya ce daga tsakiyar wuta take fitowa da aka ce itaciya na fitowa daga tsakiyar wuta waɗansu daga cikin gafaran maka sun ce ya ƙara tabbata da ya matsayin matsayi da akwai me yiwa a ce ita ka ta fito a tsakiyar wuta ta ba zai yi ba hankali ba zai karɓa ba to amma sun mutum sai lafi ya tabbatar mai kudura ya ce haka zai allazi ja'al lakum min al-tajr al-akhdar naran fa idza antum minhu tuqidun ya ce haka zai to ita ce ita ce zurqu wanda Allah ya ce salahu haka annahu ru'usu shayatin idan kaga ya'yanta sai ka ce kan shaytan ne wa ta ganin kan shaitan ba na tsammani na tawo ko ba mai fata da kan shaitan to a nan gurin suke cewa balaga ta alqur'ani ta bayyana nan gurin domin ka'ida idan aka ce wani yayi kama da wani ko abu kaza yayi kama da kaza ya kamata abin da aka kamanta ma din ka san shi idan zai wani ai tamfar wata da rage abu ne ina nufin wajen mai haske da kyau idan aka ce ai wani wayan ka kamar na bare wanke wayan ka kamar na barewa ma'ana kyau ce to ana kamanta ma abu ne da abin da ka sani to baka dauka ganin shedan ba kawai sai aka zo aka ce ita kanta kamar kan ta in ba wanda ya taba ganin shedan ya zai ya hankalta na Allah to shi ne aka ce balagar da ke ciki ne, ubangiji ya kimsa a fitra ta dan adam cikin halittar dan adam lokacin da duk aka ce shedan abinda hankalinsa zai kai mummunan abu an gane ko amma da an ce mala'ika kuma za ga kyau yasa ko da mata lokacin annabi Yusuf da Ibrahim da Abi ta karo ta babba su wuka su ji sai kaza sannan kuma ya fito da kansa shi falan mara ainihu akbar na huwa qatana aydihunna wa qulna hada lillahi ma hada bashar in hada illa sai malaika a cikin fadar Allah kyakkyawa ne kamar yadda sai dan kuma a cikin dabi'ar Allah da menene yasa inda za a bayar da gata ta zane a ce a zano kan shaidan wannan zai nan daya ne wanda zanen sa ya fi muni ba wanda ya fi kyau Da saboda kasancewar mummuna ne a cikin zuciyar ɗan adam ke sa a kusanta ƴaƴan wannan bishiyar da kanka shi ne kuma da kullum nan zabi da ita za ku yan wata za su cika cikin fasharibuna alaihi min alhamim bayan sun cika cikin su da wannan itaciyar sannan kuma su bi da ruwan zafi ta fasashe ruwan zafin nan ta fasashe fa sharibu na turbal hiyim za su sha sha irin na raƙumin da ke da cutar ne lafazin alhiyim dangi ne na al'ahayamu al'ahayamu cikin raƙuma shine wanda matukar izinuwa ta kama ko cutar izinuwa ai a sabon huyam ma'ana wanda alhuyam ya same shi da an ce alhuyam kuma wata cuta ce wanda mutum zai fitar ruwa baya ba ba ba ya ba ba da to irin wannan kwamfata yan wuta za su rinka ta fasashen ruwa a ranar tafi kiyama ina Allah ki haza nuzul kum yawmal din wannan shine garar bako ta farko da za a fara ba su a ranar tafi kiyama Allah ya tsare mu da irin wannan akan ce nuzul ga abin da ke karra mutum a amma anan an faɗa wa yan wuta nuzul dan gatse a gare su kamar da akan yi mujara ne ga abin da ke mai faranta rai amma za a ce bashirhum bi azabin alim dan yi musu gatsi da yi musu izini an gane ko za a ce dan wuta zuk ka antar azizul karim bayan ya san ba al-aziz bane ko bayan san ba al-karim bane ba dan wallahi al-izzatu wa rasulihi wa lil mu'minin ana li ahli an-nar bil izza ahli an-nar laysa lahu indahum izza amma za ta zuk ka antar azizul karim dan a maka da tsayin izini inna hadha ma kuntum bihi tamtarun haka har za mu zulhu yawm ad-din nahnu khalaqnakum fa la tusaddiqun wa qad kuntum kamil takum wannan kuma yake cewa ka kai murbe mai shayarwa ko da ba jaririn amma murdiya mai shayarwa kuma lokacin da jaririn ta ce ha'id mace mai haila amma ha'id ba wanda yake tana cikin haila to ya za a yi da hadisin manzon Allah da yake amara nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam aisha an takhruja lahu an tukhrija lahu shay'an min al-majlis fa qalat inni ha'id aisha ta inni walan ta kulli inni haida menene an saka game da wannan an saka game da wannan ita ce an saka wajen inna allaha laysa bil zalimi lil abi an kawo lafazi ba a nufin asalin ma'anar wannan wani babu ne a cikin da muka zo da lam ana nufin hakikalin ma'anar sa ta mubalaga abinda ake nufi mutu da kulwarsu ba nan wurin ma abinda ake take nufi ta ba da wannan ma'ana likarina inda kawai ta ce ni haid ba tare da karinar ya ce yi kaza ba da ba za mu fahimci cewa lokacin haila na fitowa ba kar ka taɓa fahimtar ha'if din anan gurin ya fa'idantar da haila na fitowa a jikinka a lokacin biduni karina karina ta zance ta nuna cewa ga abin da ake da don ke kansa larabci kuma ya sa akwai karina a cikin zance wannan yana cewa fadin kalu ya sanin kurkunta dina masu kabda haza wato kafirai suka ce da annabi salihu ya kai annabi salihu kada kunta fina marjuwan kabla kaza da a cikin mu kana wanda ake wa kyakkyawan fata kamla haza kafin ka zo kai wannan da'awar ta ta abota Allah musamman shi ne kai dan da kai wato wai dai wannan ya fasa tarihin sa A asadhana annahu da ma yabudu aba'una ila A wannan abin da ake kafa hujja da wannan ayar shine annabawa dukkan su mutanen kirki da shaidar waɗanda aka turo cikin su kafin ma a turo su da an nafta sai ka samu suna daga cikin mutane da ake buga misali da su a cikin jama'a to sai kuma a turo su annabawa dan ya zanto an iyancewa mutane gudda da a ce waɗansu bala gurbi ne aka turo zan fiye kuma sai aka turo annaba turo irin wani amma tun da an turo mutumin da dama su ma amintacce ne a wajen sa yanzu ba su da hujjar su kimi to amma kaga kuma sai ka hujjar ne wai kada kun tafi na murduwan ka dan kai ana maka cikin fata ba kafin ka zo kai da awar wannan yanzu kuma da ka zo kai wannan ka zo kai kaza kaza kaza kaza ma'ana abin da suke nufi قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون wato mutuwa da kuke jin tsoro za ta gamu da ku kuma za a mai da ku zuwa ga masanin gaibu da shahada shine Allah dan ya ba labarin da kuke aikata wato karin bayani wannan na nuna mutuwa a larabci mu da mutuwa a wata ko namiji mace ce aka ce mutuwa ta zo ba a cewa mutuwa ya zo amma a larabci al-maut kuma namiji ne muzakkar da yayin mu'annas da Allah ce qul innal mautal ladhi takfuruna bai ce fa innal mautal lati wa qulna al-maut muzakkar bil arabiyya fa innahu bai ce fa innaha ba fa innahu mulaqikum thumma turduna ila alim al-ghayb wato wannan na nuna mutum ba zai iya gujewa mutuwa ba domin kai kana guje mata kuma an ce za ka gama da ita ya kamata da a ce in ka guje mata a ce za ka bayan yanka to amma abin da bai bi bayan ka ya iya wa ya sami ka ya iya wa ya fara samu amma duk abin da ka guje masa aka ce za ka gama da shi to ka ba bai zaka ba bai zaka iya fito wato wannan sai nan lalle mutuwa lamarin ta ba karami bane aina ma takunu yudrikum al-maut wa law kuntum fi burujin mutai duk inda kuke mutuwa dai za ta riske ko da kuna cikin ganoyi masu karfi da tsaro da komai ba za ku iya kauce mutuwa ba za a mai da ku zuwa ga alimin zai wata hada masanin algaib masanin gaibu wata hada sannan masanin abin da ke sarari fa yunabbiukum ya ba ku labari da ma kuntum ta'malun abin da kuke aikata wato duk abin da muke yi din nan yana rubuce kuma za a karanta mana shi ran tashin kiyama ko a mutum ma mu karanta wani lokaci kamar yadda aya take ikra kitabaka tafa bi nasal yau alaika ce ba. an ce idza zulzilatil ardu zilzalaha za ta kasance ne a ranar karshe ta duniya amma idan muka yi gaba kaɗan cikin ayar an ce yau mai idan ya tsurun nasu a shata liyarau a amala wa man ya'mal misqala dharratin khairan yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara gaskiya ne za a iya kafa hujja da wannan karshen a bisa da cewa zulzulatul ardu a nan gurin a ranar tashin kiyama ne faruwar ta duk wannan ba da suka yi kokarin yinin karshe na duniya sannan kuma suke ranar tashin kiyama amma karshe waɗansu malaman su suka ce ai wannan yinin karshe na duniya ne shine kuma yinin farko na lahira ɗin ina fata mai da ya zama karshe a duniya amma kuma farko a lahira akwai malaman da suka faɗa da cikin malaman tafsiri matsala ce wadda take kowa karina yake kallo da jiran ayoyi idan ba kalli za su zurfi al'amur zalaha wa akhrijat al-ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddisu asbalaha lalle zamu ga tashin kiyama tuhaddisu asbalaha da annabi maka wahala azza yawma idhin yusrun nasu ya haka idan dan shi ayi sallama a Allah ko kuwa in dai yayi sallama dai ne ce assalamu alaikum da kan ka ce wa alaikum salam in kuna da alaka da shi kai masa wazi kai ya dana shi an ce kai kokarin fadakar da shi in ba za ka yi masa wazi ka samu kyautar kasar ka bashi ko kyautar littafi da zai iya ba in taron ku da shi za ta amfane shi wajen ya shiryu to sai kai kokari ka kulla alaka da shi amma idan taron ku da shi sai za ta zama hadari a gare da gila kai ya ta zuwa ga shi an ji su suka kyale limamin da yake san shugabancin ubansa ya halatta amini sallar zuwa ita ma tana yin da ban sallar kawai wannan kuma yace fadin Allah ta'ala wa laula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan la ja'alna liman yakfuru bir-rahman li buyutihim suqufan min fidda wa ma'arij 'alayha yadhharun wa li buyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattakئون wa zukhrufa wa yakun kullu dhalika lamma mata'a al-hayati ad-dunya wa al akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin abinda ayar take cewa walaula an yakuna an-nasu ummatan wahida ba dan kai mutane su zama al'umma ɗaya ba abinda yake cewa al'umma ɗaya nan al'umma ta kafire kowa ya kafirce ba dan wannan ba la ja'alna liman yakfuru bir rahmani li buyutihim da mun sanya wa waɗanda suka kafirce wa Allah da mun sanya wa gidajen su suqufan wato rufi min fidda na azurfa wa ma'arija da mun sanya matattakalar da za su takawa zuwa ga bainayensu alaiha akan azurfa din ne ya zaharuna za ka rinka bi suna wucewa wani buyutihim abwaban wa sururan da mun sanya wa gidajen su waɗansu kofofi da gadaje alaiha yattaki'un duk akan azurfa za su rinka kishin gidawa suna bacci wa zuhrufa da kuma dinari wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya dukkan hakan bai zama komai ba face dan rayuwar duniya a yanzu kano wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin lahira a wurin ubangijinka tabbatacciya ce ga waɗanda suke masu takawa masu abin da wannan ayar suke nufi ubangiji ta ala cikin hikimar sa duniya ya raba ta tsakanin mummune da kafirai kowa ya samu dan ya tsare imanin waɗansu daga cikin mummune amma in ba dan tsare imanin waɗansu ba daga ba sai ta duk wanda ya kafarci sai a bashi jin daɗi na rayuwa da zinari da azurfa ya zanto shi ne tufafin da rufin kwanan gidansa da saukalin cin abincinsa da inda zai kwanta da wata takalar bayanansa duk zinari da azurfa amma Allah ya nuna inda ya yi haka to da waɗansu sai sai kafircin ma ya fice sai su kafirce gaba ɗaya wannan kuma yace min na hakikanin tafsirin karja aku min Allah nuru wa kitabun mubin lafazin nur da lafazin kitab lafazin kitab da duk malamai sun yi da qur'ani yake ne lafazin nur ne malamai suka yi sabani wadansu malaman suka ce ana nufin alqur'ani wadansu malaman suka ce ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma zance mafi inganci abin da ake nufi da nur din shine alqur'ani an gane ko domin ya maimaitu a cikin alqur'ani an ambaci qur'ani da sunan nur amma ba a ambaci manzon Allah da sunan nur ba a cikin alqur'ani ubangiji ce ya ayyuhan nasu rajakum burhanu min rabbikum anzalna ilaykum nuran mubina anzalna ilaykum man saukar muku da nuran mubina haske mabayyana daga nan gura alqur'ani shi haske mabayyana فالذين آمنوا به وأزروه ونكروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون هذا النور الذي أنزل معه هنا القرآن أما فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله ما تعملون خبير هذا نقول ذكر لكم القرآن ده هكذا الآن ترجعكم من الله نور هذا هو قرآن كتاب مبين هو قرآن إلى أجل ده الذي في tun da aka kawo nur ya kamata ya zanto kitabu daban kuma nur ɗin daban domin an yi aka su wal aqahu yaktabil mughayara بمعنى لا بد أن تتحقق المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه وتدل أسام بمبن في تكامل أبين لي جبات دوان بايا يزن تو نور دبن كما كتابة haka ne a larabci a samu bambanci tsakanin abin da ya gabata da wanda ya biyo shi baya amma wannan bambanci ta yi yawa bambanci ta fuskar lafazi ko da kuma na sai kaga annabi lafazin nuwar daban lafazin kitab daban amma duk ma'anar sa mai take kamar da Allah kare yake cewa wa idza atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun Allah ce mun baiwa annabi Musa al-kitaba mun ba shi al-furqan sai wani ce littafin ya ka bashi ga al-kitab ga al-furqan kowa ya san littafin da aka bashi ne at-taura to at-taura kuma ita ce al-furqan kuma ita ce al-kitab مغايرة في اللفظ قد تكون المغايرة لفظا ومعنى قد تكون المغايرة لفظا لا معنى wato ta fuskar lafazi kawai aka samu bambanci tsakanin wani lafazin da wancan amma ma'anar su sai ne da haka nur dai ana nufin alqur'ani kamar yadda kitab shi ma ana nufin qur'ani قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديه الى صراط مستقيم قران yake magana akan sa bisa daga zancen mafi daga ƙarshe da zuwa cikin hudubar juma'a na ja hankalin yan uwa cewa abinda aka yi na magudi a cikin zaɓe na Najeriya ya bukantawa da dama daga cikin al'ummar Najeriya rai har ma wadansu al'ummu na kasa ta mutu wannan kasa waɗansu daga cikin mutanen mu suka dauki matakai daban-daban akwai wadanda aka yi zuwa biyu suka su sun fita ma daga Najeriya sun fasa sun koma kamar saboda abin ya fasa su da yawa sun yi fara'a daga Najeriya waɗansu sun koma tadi wata mace ce mata ce ita ta koma tadi to waɗansu kuma sun zo suna yayya da katunan su na zaɓe to hadarin da ke cikin wannan shine kamar mu yanzu nan al'ummar jihar Kano mun yi tura kuma ubangiji ubangiji ya ansa bukatar mu mun samu canjin gwamnati wanda muke sa ran za mu sami kwatanta adalci sama da wanda ya wuce a baya da gyara sama da wanda ya wuce a baya hakan zai tabbata ne idan mun zagi dan tsaye mun zaɓo ki dai na majalisar dokoki ta jiha mutane kirki idan har abin da ya faru a wannan zaɓe wanda ke mai bakanta rai lallai an zalunce mu ya bakanta mana rai muka yi tawaye muka ce ba za mu tashi ma zuwa zaɓen ba kamar yadda waɗansu suka ce to abin da zai faru shine sai bara gurbi kuma su zo su cika majalisar dokoki ta sai amfani da su sai a cire mana gauna kuna da tarihin balarar kusa a kaduna to balantana a yanzu daga yin wannan duk hankalin so ba su daina kano inda za a yi zaɓe nan majalisar dokoki ta jiha kan ya za a sami bara yan majalisa za a kawo masa gindi don su daga kawo a gwamnatin kanta su rinka ta gwamnan su rinka ta hana yi sakat yanzu abin da suke suke suke suna sun ajiye mun kudan kudi za su kawo a kan wannan ko su an kawo su suna cikin bankuna za a ake yi ya rage sauran awa arba'in da takwas a zaɓe sannan a fada amfani da a kun ga a nan gurin idan aka rikin sa'a kun ƙi fita zaɓe aka yi sa'a waɗansu yayya ga kafirin su na zabe to ko shakka babu za mu zo mai kuka da hawayen mu nan da haka nake kira a gare mu dan Allah duk wanda ya ji wannan ya kokarin wayar da kan waɗanda ba makwabtansa da yan uwansa da dangin sa na gida da na kauye duk a wayar da kan kuma mun tabbatar cewa um, zaben da aka yi a Najeriya dukkan rahotannin da za ka bi da za ka samu na jihar Kano ya fito ina tsafta ba wai dan ba yi magudi ba sun yi magudi ba adadin kurkun da suka samu da magudi suka same su in ba dan magudi ba abin da za ka samu wadansu a gidajen su ba za a same su wallahi wani koma matarsa inda tsakanin su da ubangiji ne ba za ta so a ce ya zarta to amma suka yi ta magudin amma duk da haka aka yi musu rasar da ta yi yawa to amma duk da haka ba zaben jihar Kano ya ko ina tsafta ya tana sauran tsafta to me yasa a Kano jama'a sun samu tashi kan ya waye sun tsaya tsayin daka sun je sun yi layi sun jefa ƙuri'a kuma sun yi gadon ƙuri'a su da akwatin su har zuwa INEC kuma an je INEC don an zazzare ido an tsaya bayan an gama lissafi an ce ba za a bar wajen ba sai an faɗi sakamakon aji ko me dare tun karfe ɗaya na rana ko kafin karfe ɗaya an gama kirgin ƙuri'a amma dan siya an kasa faɗa a mutane sai da aka karfe uku da dare saboda ana son ko yanzu a samu wani ya suwa da ruwa ne da suka je wajen suwa kasan suka tsare a gabata nan ko ya tafi alwala ko wani ya tafi tsare ko wani ya tafi abinci ko sallah sai a murmur da ba haka fa take ba to amma ka samu zaratan mutanen da suka tsaya suka rike da kofi a wajen sai za ku tafi ba kam talahu balta mun da ibatu mun ba ta wani ya kudu ku je ku yi mu dawo nan gudun ma yanzu mu je mu dawo idan ana irin wannan dama ba za ma ka ci abincin da zai kai ka ban aiki da wuri ba ka rinka cin dabino ba ka da matsala kila da ka samu dabino mai kyau kana ci ba zai sa ka je kishirwa ba ba zai sa ka kuma ba za ka za ka baka ji yunwa ba da ka baka jin bawali akai akai yadda wani zai tafi da bawali kana nan a tsaye duk bala'in zai to alhamdulillah waɗannan ababai da mutane suka yi suka je suka jefa kuri'a suka zo gida suka yi ta addu'a mata da yara kana suka yi ta addu'a waɗansu ma waɗanda aka ɗauke su aka ce dan su je su yi ta'addanci suka kai su suka sa aljihu su zuwa aljihu su ma da mun ce duk wanda ya ba ku kuci halan ne ya halitta amma ku kayar da shi to da yawa sun ji wannan shawara Allah saka musu alheri Allah sa musu albarka har yanzu kuma gobe ne kawo shi ma ku cinye kuma ku kayar da shi to wannan ya kai dan saboda haka sai mun tsaya mun sake yin wannan a zaben yan majalisar dokoki ta jiha gaskiya wannan shi ne wancan karan mun ce kar wanda ne da babban riga kowa ajiye ya tafi da shi dai jamfa da sauransu to alhamdulillah jama'a da dama a rumfunan zaɓe rahotanni ya zo mana kan haka aka fita kowa da jijin jamfa tsakanin ga gaskiya ke ma'ana in kana son kai rashin kunya kenan za su yi da kai su ba za su yi maka rashin mutunci ba amma in ce za ka za ka kama maki to dole ka zuciya mai wannan amma zalincin ya wuce hankali zalincin ya wuce hankali saboda haka wannan shine wajibin da ke kan duk yadda zamu mu taimaka mu wannan gwamnati ta zama ta buga misali ta zama gwamnatin da ita ce za a tallata sauran gwamnoni nan gaba a jihohi to duk yadda zamu yi wannan ya zama wajibi a kan mu a tsakani da Allah kuma duk wanda yake son ya taimaki wannan gwamnati zai taimaka mata ta hanyar shawarwari da kuma addu'a ta gari cikin nufin gari don al'amuran masu na wahala wanda ko sai na ubakar aka kawo mana sai ya sha wahala kan billahi dan ba wai dole ne in ka ga tsansa zanto don haka kake ba lalle ne damu da hagun tsansa kowa zanto abin da ya kawo shi kenan ba sai ya to ballan sana wani wanda ba sai na ubakar saboda haka abin kalubale ne babba a gaban mu tsakani da Allah kada ka tace kawai mun kada kuri'a an fita zabe mu yi celebration ke nan mu koma gida mai bacci dole mu tsaya mu ga cewa an wa gwamnatin goyon baya da kariya ta hanyar sallar yadda za a samu aiwatar da awa bakin kuma da muke tsammani Thank you.

alfa daga president ya riga ya karaya tun da ya ga ran da ya karaya amma su dai waɗannan mutanen suka suka ce kwantar da hankalin su Allah ko yana kuma sa cikin zuciya kawai tunanin su za su kan ba dole tunanin su za su tsara bayan tunanin su ya za ka zanto in furwan su su bai kare ba ubangiji ta Allah na ne da ku in inna ka la tasfa yarka za ka mutu in kai dogo ne kuma za ka kuma Allah na iya jarraba ka da cutuka jinin ka ya hau shekarun ka su hau suga ya hau ka samu ciwon kafa ciwon hatsari ciwon mara kansa bikaril mauti wal harami rayuwa ba ta da daɗi matukar duk abin da ke cikin tanzin daɗi zai iya kwarewa idan ka tuna yin mutuwa idan ka tuna tsufa da abin da ke cikin da daban da shi to don saboda haka waɗannan mutane sun cuce mu kuma wallahi ba za mu guje muna muku Allah ya isa har sai lokacin da kuka dawo kan hanya ta ne ba za mu guje ba muna muku Allah ya isa ko muna ba da shawara cewa dan Allah mu rinke musu Allah ya isa dan wallahi sun cuce mu cuta sun cuci musulunci sun ha'inci Allah da manzansa sun ha'inci al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun dauke da jumlar mulkin mu sun danka a hannun arne ya wahalar da mu ya azabtar da mu sun sake daukar karo na sun ce dole sai ya kawai dan biyan bukatar su kadai ya ubangiji da kaga ba za su kafire ka ba ya ubangiji ka san sun cuce mu kuma suna cikin cutar mu ya ubangiji ka fitar mana da haƙƙin ya ubangiji ka fitar ya ubangiji nuna mana kudurar kudurar ka akan ya ubangiji ka fitar mana da haƙƙin amma la azzalimai irin waɗannan ba za mu kushe ba muna faɗin irin wannan in za ku ji haushi ku ji ku duba al'umma da kuka jefa cikin wahala ba ruwan sha ba wutar lantarki ba magani a asibiti ba zaman lafiya ba ke ba ta da duk mutanen mu an kore su a soja an kore su a yan sanda an kore su a jami'o'i duk suna rike ƴaƴan kowa suna gida malaman jami'an nan wata uku zuwa na hudu ba a ba su albashi amma kun ce dole arnan nan bakin karne su ya wuce Allah na kallon dan Allah muna roƙon addu'a a cikin gaba da musu addu'a ya ubangiji ka fitar mana da hikima ya ubangiji ka fitar mana da hikima ya ubangiji nuna mana allantakar kadar mubiyar ka akan su nuna mana girman kudurar ka akan su ya ubangiji